A wannan jawabi na mintoci kusan talatin shugaban gwamnatin mulkin sojan Nijar ya yi bitar nasarorin da aka samu daga ɗarewar CNSP kan karaga kawo yau. ya ce mun kori sojojin kasashen waje ba tare da nuna kyama ko wata rigima ba waɗanda a baya suke yi wa 'yancin ƙasarmu barazana suna kuma hana wa dakarunmu sukunin gudanar da aikinsu kamar yadda ya dace haka kuma mun soke dukkan wasu kwangiloli da dukkan wasu dokoki da yarjejeniyoyi na rashin adalci waɗanda ba sa amfana wa nijar komai Désormais, tous les Nigériens regardent dans la même direction. Sannan ya ce an yi nasara wajen haɗa kan al'umma a game da abin da ya shafi muradin ƙasa. ma'ana daga yanzu dukkan 'yan Nijar alƙibla guda suke kallo. A yau Nijar ta gwada cewa za ta iya tsayuwa da ƙafafunta. ta tunkari matsalolin ta'addanci ta kuma yi nasara ta biya albashin ma'aikatanta ta kuma ɗauki ɗawainiyar bukatun kanta da kanta a takaice ƙasar za ta iya rayuwa ba tare da jiran tallafin da ake cewa tana samu daga waje ba waɗanda wani bi ake fakewa da su don yi wa 'yan nijar barazana ko a wulakanta su C'est que de notre A karon farko a tarihin Nijar, dukkan wasu matakai da suka shafi ƙasar da 'ya'yanta ana ɗaukan su ne a nan gida daga 'yan ƙasa domin amfanin Nijar. Dalilin haka ne ma ya sa duk da mawuyacin halin da ake ciki ya ɗauki matakin samar da sassaucin rayuwa ga al'umma ta hanyar rage kuɗin man fetur da rage kuɗin likita da rage farashin siminti. Nous avons créé une alliance avec des pays avec lesquels nous avons la même histoire. Yana mai alfahari da sabuwar alakar kasar da wasu kasashen waje. Il s'agit d'une décision irreversible. A game da batun ficewa daga sai dawo, ya nanata cewa ba makawa Ƙasashen nan uku sun ɓalle ba fashi magana ce ta kare 'yancin kai cikakke wanda ke matsayin ginshikin tabbatar da tsaro a yankin sannan mataki ne da ke toshe dukkan hanyoyin da manyan ƙasashe ke bi su fake da sai dawo su yaƙi ƙasashen IOS. Shugaban gwamnatin mulkin sojan Niger wanne ya sake nanata alkawalin rike amanar da ya ɗauka ya jinjina wa dakarun tsaro saboda jajircewarsu a kan tsaron ƙasa a wannan lokaci na gwabza yaƙi da 'yan ta'adda. Haka kuma ya yaba wa al'ummar Nijar sakamakon yadda suke ci gaba da nuna juriya kan mawuyacin halin da ake ciki. Sule Mummuni Barma, Muyar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.